game da sharin mai mai kuniya na inda ya ce wani da mota da ke suna da yin rami in hantar mustafa wa lamya ya ce inda na fi da alama shi ya yi musuladun musuladun ilai ya ce wannan shi ne tambaya. Ya ce yadda mai yusufiya shirin ya tambaya eh. da ya ce inda na fi ma ya ta'allaku hamsatu a ashiya'in inda na fi ma ya ta'allaku hamsatu a ashiya'in ku ah, hamsatu a ashiya'in ababa guda biyar inda na suna gun mu fi ma ya ta'allaku ga abin da ya ta ga asanadu wal isnadu kenan ko sace mi wasu musnadun wanda aka ce musnadun mai riwaya hadisi da isnadi huwal musnadu kuma ana ce ma hadisi musnadun hadisi almarfu ila nabi sallallahu alaihi wasallama muke sulu sai ana ce ana ce mishi musnadun sannan mai riwaya hadisi da isnadi ana ce mishi musnadun sannan musnidun shi kuma wanda ake kira musnidun mai riwaya hadisi mai riwaya hadisi huwal musnidu al musnadu al musnadu ina zuwa al musnadu littafin da an ka rubuta hadisai ciki ne kamar musnadi na ahmadu na hanbalin radiyallahu anhu shi ake kira musnadun sana ce kuma ana ce musnadun a alhadisul marfu ila nabi sallallahu alaihi wasallam mutathil sanadi hadisi wanda anka jingina ga manzo sallallahu alaihi wasallam in kana sanadi ana ce mishi musnadun musnadun alkitabu littahi wanda kasance jumi'a fihi hadisu sahabiyyin an tara hadisai na sahabi ciki ne ila hadatin har zuwa iyakarsu kamar a ce ahmadu na hanbal kamar ahmadu na hanbalin yayi shi akan watan hadisai na sahabbai daban-daban daban-daban ko wani sahabi za a kawo hadisai ne gaba ɗaya wuri guda akwai littafin da an ka rubuta mun na wannan na Abdullahi bin Umara duk hadisai ne yana a ciki ana ce mishi musnadun ana ce kuma musnadun ainihin gundaren hadisi wanda ya kasance na mazo na mutasali al musnidu shi kuma ta mai riwaya hadisi da iznadi huwal musnidu bi kasarin nuni shi kuma al musnadu ilaihi abinda aka jingina wata littafi gare shi shi an watan hadisi kenan shine almusnadu ilaihi watan kama a ce hadisi almusnadu ilaihi wanda an ka jingina iznadi zuwa gare shi huwa matanul hadisi shine matanin hadisi shi kuma abinda aka ce ma al isnadu rijalu sanadi da al-isnadu wa sanadu bi ma'anan al-isnadu abinda aka ce ma isnadi rabal hadisi ila qa'ilihi dauka hadisi har zuwa ga mai shi sallallahu alaihi wasallam shi aka ce ma isnadi kuma shi ake ce ma al-musnad shi aka ce ma kuma asanadu kuma wannan yace Allah ya kammala da Allah ina tambaya da da shi na tambaya to maciyar da adda goyo idan goyo mata fitsari sallah ta kare sallah ta ɓaci sai ta jidda goyo ta zuba ruwa ta sake sallata tana cikin sallah na jisa ta zubo mata ya ce mai yin sajada domin ya yi roƙon Allah kuma sajada na ba sallah ba. Ah. mai yin sajada don shi roƙon Allah sajida nan ba ainihin sallah zai da ita ba in dai shi na da tsarki ya sajida wannan ya yi makaruhi makaruhi na yin sajada ka karanta aya ta sajada ka roƙa kai roƙon Allah ko ba aya karanta ba ko ko haka ɗaya sajada eh, ya duka ɗaya cikin sajada ya addu'a wannan makaruhi na sajada cikin sallah aka yin ta wannan yace Allah ya kamala don Allah ƙara yin bayani game da hukuncin wakilan da matan mu ka zuwa shi ya halatta da shari'a kina tambaya akan bukin da mata ke zuwa ya halatta ga shari'a to buki buki wannan na al'ada ne sannan al'ada idan ba ta yi karo da shari'a ba shari'a ba ta kore al'ada amma idan al'ada ta ci karo da shari'a shari'a na kore ta in dai an hita an yi hita hita wadda kasance ta shari'a ce ba a hita watan da rana ba kuma sannan ba a shafa turare ba ba a sa tuwahi masu kyawo ba ba a sa hijabi mai ɗauka hankali ba sannan kun ba bawa matsotsoniya tsakanin mata da maza wannan kun ba babu komai shari'a ta da irin wannan hita ɗin amma idan ta sa ma ɗaya daga cikin wannan to shari'a ba ta yarda ba wannan shi kuma ce shi na kare sallah yana da wani masallaci sallah sai dai aka ɗauke wuta yaya zai yi ga cika sallarsa yana tambaya akan wanda ka sallah shina koyi da wani masallaci shina sallah sai aka ɗauke wuta yaya zai yi da sallarsa yadda zai yi da sallarsa in ya samu wani abu da limamin nan to ya in ya samu raka'a ta ɗaya da liman ya samu ladar jam'i sai ya ka sallah ta shi kaɗai in ya ci gaba da cika sallah idan wuta ta dawo ba zai sake biyan liman ba amma muddin ya yi ruku'i ko kuma ya yi wani aiki wanda ya kasance kamar irin ruku'i ko sajada idan ya kasance bai aikatar da komi ba yana cikin biyan liman sai wuta ta ɗoke sai ci gaba da karatun fatiha ya ƙara karatun fatiha sai ji an ce allahu akabar ya san ruku'i na an kai sai shi bar karatu na shi ruku'i na shi bi shi saboda bai kone na aiki ba amma in ya riga ya ruku ya ko daga ruku sai ji nasu ruku'i to shikenan dada ya riga ya ta daga cikin liman sai ya cika sallah ta shi kadai kuma shi da ladan jam'i saboda ya samu raka'a da tare da liman eh eh in ka san inda ya tsaya sai ka wuce da nan sai ka yi bina idan nan sai ka wuce amma baka samu ladan jam'i ba saboda baka samu raka'a ko guda tare da shi ba Ya samu in ya kasance waje masallaci ke shina cinkan masu koyi da liman in yana ganin su shina dibin su shi koyi da su. Yana gani aiki ne. Eh, eh. Eh. ko masallacin juma'a to wannan bayani ne ba yana da wannan ba ba guda ba ne eh, don haka mu bar wannan bayani sai zuwa gaba ba lokaci na ba yanzu wannan ya ce ala da ala ina da ya ce shi wannan hadisi yana nufin kowane mutum yana zina ko a ƙare yana tambaya akan cewa idanu zinan su dibi sannan su kuma kunnuwa zinan su saurare yana nuhin wannan hadisi kenan ko wani mutum na zina koko a ba ko wani mutum ke zina ba duk dai wanda ke kallon mata ya yi zina ido in ya saurari magana su kuma ya zina ta kunne kenan akwai zina ido akwai ta kunne akwai ta tabi akwai ta tahiya akwai ta magana ce sai wannan hadisi da ke cewa ba alal li adama da si min ad-dina wa huwa qadirun ba innahu la mahala yana tambaya na cewa ba kutiba alam ni adama an rubuta ma dan adam rabo ne na zina wa huwa mudarikun zai riske shi fa hu haƙiƙa cewa shi la mahalata ba maka zai riske shi amma da ni wannan ban tsayo ba akan inganci wanga hadisi ko rashin inganci ne hmm. ya kamata wanda rubuta wannan hadisi shi taimaka mana da inda ga wanga hadisi din ko da sati mai zuwa ne wannan yace yana tambaya game da sunan littafin shehu mal'ul huruji man horuje tisari na dan ne ko na ko na wani to shi dai man uhrujin nisa'i maluma sun yi sabani akan zamanin na shehu da rashin zamanin na shehu in an ka diba uslubi ne ana ganin kamar uslubi ya sa'a ma irin tafiya ta littafin shehu usmanu koyo ta gama da fallawa bi rahmatihi mm, kuma sannan na diba qa'ima ta littafin na shehu usman ba samu wannan littafi ba wannan yayin magana game da sharifai su Allah da gaske ne mallam wuta tana kuna su ko kuma ba ta kuna su wuta tana kuna sharafai wannan yana tambaya da zai cewa littafin da aka ce haƙon bi shi littafin hadisinsa ingantacci ko kuma tsaka shina tambaya akan littahin da ake kira haƙon mubini shin hadisan da ke ciki ne inganta tuna ko ba inganta tuna ba to ban san littafin ba na yanzu na ko gaskiya ban san shi ba gaskiya ban yanke hukunci ga abin da ban sani ba yana game da wanda yana in yadda ne sajada zai ɗan leƙa ya ga na bayansa wani sajada yana na bayansa ko ga. yana tambaya akan wanda in zai sajada shina shina lekawa ƙasa gare shi shiga wanda abba ya gare shi ko wajen ruku'i ne a mi a hukuncin sallah ce sallah ce na lahiya lau da waiwaya a waiga a gabaya cikin sallah bai bata sallah muddin bai kai kafafunka daga kadibin alƙibla ba su koce ma alƙibla idan ainihin a farutan kafafunka daga kadibin alƙibla sun juya sun dibiyan magaba ɗai sannan da dugen ka da bi baya kenan ka istiqbali gaba dai shi ke bata sallah shi a haddi na waiwai da ka bata sallah amma na duk kana sallah kai haka ka wayar haka abin da abba gare ka musamman a ce akwai wata bukata ta waiwaya din ko laluwa ta kama na ke da kana sallah ka ji kikin a ya baya gare ka baka san komi na ba kaga dan ka juya kaga gaba dai abin da abba ka babu komi amma waiwaya cikin sallah a waiga nan a waiga nan makaruhi na a shari'a ta karhanta wannan a wani tabi'i daga cikin tabi'ai ya ga wani mutum na sallah shina hakan ga shina haka shi waya ganan shi waya ganan yace law hashi a haza la hashi ajwarihu wannan da ya ji tsoron Allah da zuka da gaba ɗaya ga bayan sun ji tsoron Allah babu tsoron Allah kenan cikin zuciyar shi don haka duk wanda ka sallah shi na waige waige shi waiwaya nan shi waiwaya nan sallah ce ta marsa tsoron Allah don haka duk wanda ka irin wannan shi kokari shi gyara ya ce alaƙamala yana tambayar Allah bayani akan abin da abubuwan da ke cikin ashimawi da inda ya ce Allahumma inna nan ta biyo ka da hawlin juwarika inna ta zuwa bayan wani mace da kuma inda ya ce Allahumma ya alhu ya wali ya yi salafan wa zuhuran wa kwarafan wa ajiyar da inda ya ce Allahumma gafir jana sulabina wa akwaratina waɗannan wurare su ne ke tabbaya Allahumma inna nastajiru bi hawli jiwarika Allahumma ya Allah inna nastajiru Allah muna neman ainihin taimako da kariya bi hawli da giya ta jiwarika kariyarka ka zuwa fa'in Allah kai an mai cika alkawali wazin matin da amana Allah kai an mai cika alkawali wazin matin wafa'in matin in naka zu wafa'in naka zu zimmatin zu wafa'in Allah kai an mai cika alkawali in naka zu zimmatin Allah kai an mai tsaron amana kuma kai an mai cika amana adafin muradifin na wannan Allah ka sanya wannan yaro salafan liwalidai riga ga mahaihin ne shi ya kasance wai shi zai share musu wurin zama ranar alkiyoma idan yaro karami ya rasu to wai lada shiɗin nan da kuma ainihin sakamakon musu ta sauka akan ka kai hakuri to wannan yaron zai kasance kamar shine riga gare ka kamar zai ma ta da wurin zama gidan aljanna kafin ka zo shine Allahumma ja'alhu salafan liwalidaihi Allah ka sanya shi riga ga mahaihin ne shi sannan kuma Allah ka sanya shi duhuran ko ko zuhuran eh Allah ka sanya shi zuhuran ajiya wa faradan shi kasance riga wa ajaran ka sanya shi lada a bakin eh Allah ka yi gafara ga magabatanmu wa abradina da magabatanmu adafin muradifin na to do Allah ina so in dan yi nasiha ka an ga masu rubutu tambayoyi do Allah irin tambayoyi na irin ashimawi da iziya da risala do Allah a ta ma malamai na zaure da su <laughs> ya yi sauƙi ki da ko eh, ko an yi sun da a karanta nan a cikin karantawa dangane kai kamar kusa kusa suke ko tambaya ta wadda kasance ba mai wuya ba kuma akwai sharhi kamar irin sharhi na iziya idan aka diba irin wannan duk zai fakke sun zai fasara su ɗaya bayan ɗaya bayan ɗaya bayan ɗaya idan aka diba sharhi ba a gane masa na a zo tambaya